ya tsaguwa benin ci ya tsagu kina november 2014 miladiya na mai katun ya shi dinni daga katun ya littafin aqidatu ali sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad ibn salih al-usaymin rahimahullahu ta'ala man ga fasdun ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وللقدر أربع مراتب المرتبة الأولى العلم فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم المرتبة الثانية الكتابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير المرتبة الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن المرتبة الرابعة الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض وهذه المراتب الأربعة وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى في نفسه ولما يكون من العباد فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو ترك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء منكم أن يستقيم wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Walausha, sha Allahu maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid walau sha Allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل والدليل على أن في والدليل على أن فيل العبد باختياره وقدرته أمور الأول قوله تعالى فاتوا حرثكم أن شئتم وقوله ولو أرادوا الخروج لا عدوا له, له أدى فأثبت للعبد إثباتا فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته الثاني توجيه الأمر والنهي إلى الأبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق وهو أمر تعبى حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم maduhul musini ala isanihi wa zammul musii ala isaatihi wa isabatu kul wa isabatu kullin minhuma bima yastahiqu ولولا أن الفيل يقع بإرادة الأبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا أن فعل الأبد يقع بإرادته واختياره ما ما بطلت حجته بإرسال الرسل الخامس أن كل فائل يحسن أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي بدون أي شعور لإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باكتياره وبين أن يكره عليه أن يكرهه عليه مكره وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى غكا تجابو kuyoko من فصل فصل fasalin rodana na fasalin na waga ga yakin rukun ya wuce yakin yar kamiyan imani wani gai imani jigan gani bai kaddara yin mun ga wani mini bil kaddare khairihi wa sharrihi ya imani ji da kaddare to alkhairu to sharru wa takdirun lahi ta'ala lil ka'ina ce gai takdiru ipayen tsoye ce na waspa ya halitta ji hasba ma sabaka bi ilmuhu ya cikin nan washi zalani ya ce ilimin tsoye ce wata datar hikmatuhu hikima ya ce ci ma laƙmanin ce ci wayan doro ba inna kulla shi halaka na bi kadar yan da ce ci jali to ji gangani bi kadari annabi sa sallam ga awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam eh mafari na ce ci kali to ji na qalam qala lahu tub ce ci ga kallan ga ka qala ma aktuba kalan ga kimya ka sai ci ga uktub ma huwa ka'imin ila yawmil qiyamati kai na ji faruwa har bai foyin alkiyami na a sa sallam mutum arkanu imani mutum yana mini ubon ga al'imani bil qadar annabi ga iza zikira al qadar fa a aga tun kaddara ya gaji ya mi da ga gini filamar ya kaddara ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu egbe sai ce ga so ko kila wace ji kan so ya sai ce ya lita ji kan e bago kaddara ilimi yo yana so ce sai ce bu ipe na ga mala al-imam tahawi ga wal qadaru sirru min asrarillahi ta'ala kadara sirru min sirri ya ce e bago e zo karayi babiyan alkadaro amma ga yaga yazo yin ba biya alqadar wani jiga wa ganga ya amma ya ga na waga gambo nan wanzu din je da biye na bida alqur'ano ne wa mola mai wato ya na bida sunna ya hannu bisa a san sallallahu alaihi ba na aya alqur'ano gaji a hadisi magi ya bayan da sahabe ga gaji ne suku wa gaji wa jo gibago gaji kima ga gwagama ya ebonin matsalayin kaddara da nan Kadari, kadariya shagi a ga tsoyaci da ilimiya tsoyaci maji halita tsoyaci maji mashi'a kuma ji gani ako wani kadariya shagi ya wannan ya shi ma a ba to kadar jaka babu na ga wuji da ikwayen duwannan wuji adina su kuka ji tilasun ci da e a ya e gana tsaloma ya gana ma amma lusun na ji yana egan babu ya aqidar to etu to siyaso to ahwalu to makamato bata na kiyo e eh, lamila to alqur'ani gangani be sunnan ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walil qadari arba'u maratib sheikh muhammad ibn salih usaynin ga kaddara imani ga kaddara wanda martaba guni martaba guni na na nga ibn taymiya un be filita fi al aqidatu al ya bubu nga al martabatul ula martaba ya mafari al ilmu ilimi fa nunu bi anna allah ta'ala bi kulli shay'in alimun yaji imani ga allah da ilimi yan dondo alima ma kana wa ma yakunu allah be ina jani na kai na jumla jana wa kaifa kunu da kyanwa da jina sako da ilimin bi ilmihin azali al'abadi da ilimin sai shi na shugo shiliyani ma dabo da falaye ta ya da lahu ilimin ba da jahalil a da ya ga sai da ilimi da bayanin wajiyacin shi gudana wallahi alhaquhu nisyanun tamba ma daidai sai ci ba da ilimin zumayen ilimi ba kuma wani ba babun nabo Allah da ilimiyan yadondo ala ya alamu man halaka wa huwa latiful khabir a shatsai na jalita nan mai latiful khabir nan wanda yi limiya alam a kullakum inni alam ma la ta'lamun sai ta ga malaika ga a shan ni ga nan ni ga ni je limiya na yadda na. la ilma lana illa ma alamta na yi naka an talalimul hakim yi da ilimiya sai yana wato yi waga lawi na sai ta gane yi wa allama kama lam ta ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima sai ce ya ilimi na wanda ilimi shi wadan fallana ma sai ta jawo na suku wace ya bugo sai ta da ilimi yan dondo inna allaha inda wa ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut ilimi ya tsaye ci ma jahilci shi wuzuwa ilimi ya tsaye ci ma tamba da yiwu gburugwa ebe na tsaye ce bata wa maka na rubuka na siya tsaye ci wurin batan la yau jizu she'un fil ardi wala fi sama yadda sama da kina ga tsaye ci ga agba mana la azubu anu misqala zarratin fil ardi la fi sama da sama da kina ga wasu to ita ci da ilimi ko to ci da wuya na mm to ci da ilimi ya dundu ya bugo to ya ce ba ta to ya ce me yaya ilimi to ya ce ma jahilci mu shuzo amma za an yi su ba ne daga da ilimi kanan jahilci shi ilimi da wanda ya kuda halitta wani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ya la ta'lamuna shay'an sai ce ya a daga yawa kawai ya ji ajiye na ya dai limuna ya halakun musamman wala a san lafi fidan wale ya ci bica limi da ganci wata ba jin wa ya bayi le jin yayin wa ya gba jin almarta batu saniya martaba ya bace alkitabatu martaba ya alkitaba fanomin bi an Allah ta'ala ka taba fi lauki mafuzi ya ji ma ni gatsu ya ce aka ba lauki mafuzo ma huwa ka inun ila na kiyamati yana ji faruwa har na ce shi alam alam an a shawar da ilimi ga ce ka Allah ya alamu ma fi samawaci wal arji da ilimi na sama bikin kin yana inna zalika fi kitabin lillin na nan da litafi inna zalika ala Allah yasir na mai yona fun bayan sai da bugo ce ce ndo ka ba lauhi mahfuzo ila ji da ya hadith ya wal ma khalaqa Allahu al-qalam kuma qala utub qala ma utub qala utub ma huwa kainun ila yawmil qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gulam ya waye gina nan inni wa allimuka kalimatin ya la kaliman da shiwo ifazillaha sasa ya fazka sakwa so iza sa'alta fas'alillah waga bayan wa ba bisa kwai iza sta'anta waga wa taimako fas in billah wa taimako bisa kwai wa'alam umar da bibe an ma a sabaka yana da wani lam ya kun liyukti aka walewa ba wa ma akta aka yana malewa ba nan lam ya kun liyusi baka wadewa ya rufi atil aklamu a alkalaci an gole ma alshari da nan wa jeffati suhuf yana ma wa wani ko ya muhullahu ma ya sha wa yusbitu wa inda ummul kitab nun wal qalami wa ma yasturun e bugo lai ma je ce ce ndo kaba lauhul Ku kuyo ko e madda sama bekina a ga ce ci ya ko ce ci de ilinuwa na ya bugo baba ne wallahi ma na jigan alqalam dabo ina kida sunna budan wallahi ma jigan lawal mahfuz dabo ina kida sunna budan wallahi ma na ji ga ni ta lubata da ka balal mahfuz bani ina kida ki budan ya ga kida sunna budan inna zalika fi kitabin qabla amna ibrahim zalika ala allah yasir an yona fa e bayan ce ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yujma khalqu ahadukum fi batni ummihi hadithu ko Allah gaza laudan ba ko iradan ba ko nan bai fashi ba mani ya fashi ba ya tun ce fashi ba ne ka tun ci har ba yake a chabe tu malaika lo chabe firaitu a chabe forogunka azikiu e rayuwa na wajina za guru wayo za daidai wayo ba ta shiga jiki a shiga ka Allah samu dace almartabatu sayisa martaba ya tace almashi'atu bamba fadomini bi annan lillahi ta'a bi annan ta'ala kadi sha a kulla ma fi samawa ta wal ardi ce ci dai ba shi a wanda bambayin sama sama bikinan la ya kunu she'un illa bi mashi'atihi eh da gona ji faruwa na sai da mashi'a bi ma'ana sai da bambayin sai ci masha Allah ka ma malam ya sha lam ya kun to ina wa ba sai ci gona ji faruwa na ngaji ina wanda ba ba sai ci gona ji faruwa su kun wa ji amma e bone ya ji faruwa ci lawo sai ce de boye ya yi wuce. kuma ji gane ko fale gan adi al mashi'a kauniya madikiyar shar'iyya wani littafin ibn qayyim na nashifa'ul alili fi masailul qada'i wal qadari wal hikmati wa ta'lili wala bayani bai ci masa a ci ba bai kadara ba kare ta cika bayani mu Allah ji kanshi almartabatar rabi'a martaba yana ce alhalku alittabu fa numin bi an Allah ta'ala ya ji mani ga Allah khaliku kulli shay'in Allah alita huwa ala kulli shay'in wakil sai ci zai yo lahu maqalidu samawati wal ard anda sama da kina bata control ya gwace ci budan ya buga Allah alita dondo ya zuga da ya kadariya na umma a alita ta jikiyo sai jin alita ya ilo Allah su wata daga Allah khaliku kun sha alaga jan halitta yin dundu inna kulla shay khalaqnahu bi qadar sabugo etu na wujije lona ni jan ta Allah subhanahu wa ta'ala wuci malawa ga ibn Allah wa ali tu non ce lawa Allah ji ke Allah wai je boye yawon ku fadi ba ya ci mi shi na wa hadhihi al arbau man ga martaba guni na nan shamilatun lima yakunu min Allah ta'ala nafsi nafsihi da ko kala da ne bada ba sai ce bayyana wa lima yakunu min al-ibad bi tawjiluna fa kullu ma yakunu bil ibad min aqwali yandun na wuji je jiye gaji aw af'ali ko tuji aw turukin ko ya gwalu ya yanda ci na fayya ma'lumatun lillahi ta'ala ce ci da ilimi ya wuce maktubatun inda wa mu ka da ita ya ce ci bari wallahu ta'ala kad shawa khalaqa Allahu mun mu mashi ya wuce ga majalita liman sha'aninkum an yastaqim sanan ga ba mini yabo na wuju kiyo nuta goro wa mata sha'una illa an sha Allah ya adi babban da ta sai da ce shi mana sai bambayin ceci ga shi zabe zobe ya yabe jin rabul alit na jalita ba ta nan a sha aligan nan wani ga alita ke ganga wani subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wani ba alkur'ani ma ji azkaru ma ji yabo ya tsoci wani farubatun wuri wa kan wayar mede ba ta kin wajin na shi ya ganshi zabe tuma ke shi shi wo sun gama nan wufu bukuci wufu gazayi wufu ji kulokuci wufu ji mutum wufu ji rayu mutunci wufu ji sahabe mutunci wufu lami kuma dinin wufu ji foro biyan daidai ba ta wani gita raza na ji ma nole yi mafa na ji ilo nan sai wa wuce na ji masu kun sai ce jikiyo sai ce nufo ne ya ɓata masu sai ce ɓogon alita jabe ji yadda ji af'alu ya tunji kwakwasun tauhiri wa sallaje wala sallaje wala azunfi wala zakawa wai da haji wani bolo-bolo ya manci wani bolo ya makwabci shi ko ba ta na dana hmm. ya tukiri kiji sai ce wa mai da jin biyar nan sai sai ci make dogon waji dogon wagajin na shi a cin ma shirka siri ji boci ji bokanci ji tsubu ji aki ji ko ezawu hmm. liwatu ji zagi ilanin ɓatakin na jiyo yana ji musulunci wakanin yabo na mawa ji hannun wuce ga sakwai da kiyayen sakwai da boye yawon laushe allah maktatalu ga ba su yaci da bambayin su yaci a kuma sha walakin Allah ya falu ma yi da ma allawa je na ga baunin wale ga iradatu mun a da al'iradatu kauniya ma da al'iradatu a shar'iyya ɗabogo lausha Allah ba ta tola lakin Allah ya fa'alu wuce lagun sai ce daji bai kuna a gungangani da doji na walau Allah ma fa'alu ga da bambancin cin ajin hancan fazaruhum wa ma yaftarun aya bai ga mana ne yanzu da ne wallah wa khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jani ta gama jani ta ya tuna yayyelo na ebogo yanzu la'i majiran daga ne fata walakin na na mayi ma a zalika to jan yayi majira Allah ga da ilimi yan dundo mu kabalol mafuzo mu da mashi'a ga majalita yan alita ga tune lona wannan yijin iman da Allah ta'ala ja'ala lil abdi ikhtiyaran wa qudratan sai ki tsaya wuji na wani mai ikwe wato da tawun ga ba ji sallah wa ba Adisallama sálàmà wọ́n bọ́ fi azùn wọ́n bọ́ àfi azùn mọ́ wọ́n bọ́ jìyàwó wọ́n bọ́ kí ìjì náà náà wani ga wato da iftiyaru yan wa ba waji na wa ba waji ga mu lati ta tuce tun biyo inna hada ina wa sabila imma shakiran wa imma kafura ya ye kulawu imma wuje ba imma wuje ke muluti manabu wa qudratan bihi wa kudratan bihi ma ya al fil wani zaba ke da iko nan wani lawa ga tona wa dalilu ala anna fi'l al-abd bi ikhtiyarihi wa kudratihi umurun ene lawo ga tunan wuje lona gangani bai ke tsayen wuce jiwu yau na lamari kamar lawuci a cikin gabo ya mafari al'awwalu ta hana fatu halsakun shi ito ya gajin ga dalace bu ya mini gaba yana kuma wani wamma shi a ji tabbatarwa ya zawon ko nisa uku, in zage shi in yi yare har sun laukun laci a yaya fatu a sakon ya gada ilo laci annashitu ba ni gaba yana annabi ga aqbil wa adbir nga ba wa dai buro yayi no nga ba mu da zumoyu amma watakil haidata wa dubur amma ga jiji mai bin haido ma wa jiji mai bin dubur da wala laji shi bata no wa wale ba bonna ba an gide mashi'a ko wa kawai biya nun gan walau a da kuruja na adu lahu udda da aga ji aga kpakpaga ya ci aga kijin aga shiri ji wale ayan ne ji su bafin irada ya to zawan yoto yuridu lawa ya tuba ne fita ce kpagun mun fadi yi so yuridu lafi ya ta juna shawa ce an tamilu mailan azima zai ji malam tushawa ne wani ne jike ya lefan fa asibata lil abdi itiyanan bi mashi'atihi wa alayhi azutu bayin kun yubu sai je fata bata ga yana jin najibe mashi'uwi wa idadan bi iradatihi idan e make ji idadu kayan ke kuji shiri da kin bi iradatu bi iradatu asaniye ba ce tawjihul amri wan nahyi ila al-abdi ajuji a makan walau lam yakun lahu ikhtiyarun wa qudratun da kaga wuji da ya tsa gani a jinna ne a jinna mun ga ke da kudura ya yi koma la kana tawjihu zalika ilay min taklifi ma la yutaku da aga gaji ya lugwa ne ta ga yana ya ji awa nan ga ga jufar benin wa amrun ta ba wa hikmatullahi ta'ala ki mai tuci ma da benin ne wara mutu da ramuya wa khabaruhu sadiqu fi qawlihi bi labari ce na na gaskiya ba ni ga la yukallifu na san illa wus'aha ce ce lai ta ce waje ba sai na shiga yi jiyo na yana wagan mu ga wani suku ce ci ji foro bai tuguri yin walita ta ku ummatu ya dole lil khairi adi da fita ce bai jafe yi zailu alkhairi ya na bil ma'rufi a sai foro bai tuguri wani yana wani alimunkar a mai sai kan wayan etin daidai nan والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن بالبيع مؤمن إذا يدعو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدي فربة مرة مكة وين اتندي تسجي فربة توحيدي ko wa ni budu ne jibuta ni iya ya fa budun bangiya jibuta iya ya fara budun bangiya wudun ce cikan wani shirka ko inna allaha la yaghfiru an shirka bi sai ce fa bi zamu yana ku bacina yaghfiru ma bi zalika liman yasha ce ji foro bi adalci kul amara rabbi bil qist ga ce ci mi ji foro gani bi adalci wa aqsitu inna allaha yuhibbu al muqsitin ife ji adalci ce wa zai ji adalci na ko annabi sa sallam gan sabatu zillin mu lafi zillin mu lafi da illa zillin idan wuta ba dabo sai shiga lafi wa ga al'arshi funa da rasul ruwa al'arshi sai ci na me zan fari imamun adil idan shi ne ji adalcin annabi ga al-muqsitun ala na min nurin ayyami na rahman zai ji adalci nan a take min baro daga haske da tagwa gidan kafa kwanoyin sai ce ne ji zatuyin sai ce ji foro bi adalci sai ce ke kazalunci alayhi sa'asin da ce cikin ni haramta zulma la na soja hatu bai nakun muharrama ya zalin lajin harama ya taci min mu lajin harama ta ka ne bai buga feji zalunci ma ce ci ji foro gan ezojin yawo fanki huma fa ba lakum min nisa masna sulasa Ya ji yin zagi yawo ne ga safiye guba guba ko guta guta ko guni guni na bare kiftu ma da ta da gas na ga ya ji adalci wasu kufa da yajin ni iza mejin agogo ne ga lokacin ya wa an tubula ya ma min kuma sali na min ibarikum wa imaikum anai magan ya ma shira shira ya baru fili mani sata min kuma ba'ata bale ta zo da naga je ko mine bone wala wuji musulunci make kan kiyon kan zina la taqrabu zina ga su ba zina mu wala zina la duna ma la ilaha na hara wala ta nafsa la shara wala la bilaki wala yaznuna amai dan ya canan wale ga ji musulunci bai na majikin makangwayan na na ci ji foro ga ya zuzu wa ilimi guda ne taulas ne alamu na wanda zina la ya alamu umajiyar da ne za shi gangani bai jahilci na a wasu bila na na minar jahili mai ba tsarbe su kwanan na da da mini yan jahili shi wani musulunci ji foro ga ya zufu daɗya ko tilka dalul akhira naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ni eh, alkiya muke mi ajin wuce wuce shirya zai je la ta ce la ta fito ta ce kin buwana amma ji banana sai ci make ngole ani sa sallan man wuka ne za fe le tuyen ani sa sai mun da zani gade miskala zara yan kibru dai mu bana wa lu babayo wa lu aljanna ebogo yana dai wani gamba wasu kun adi yana jadi foro bai nan amma dai na jadi kiran ji aka nan ebo na ma na jadi foro bai na ya jiya wani na ji ma kan wani waya lugwaya wani nga ma lati ci ji foro bai nan ci kan wayan nan nan ya za a bai cin fe le to ci ba nga kadara ya to ci aka ga wuya le to ci be buga ga ga yana ji na gyama wale na jiki an na ji ba wuya ne bi sallallahu alaihi wasallam na ga ga ali ti jadi bil kadare yo asalisu ya ta ce maduhul muhsini ala ihsanihi ba ni kirki nan wuci ji bolo-bolo nan a fe jikiyo a fe doza wuce a fe dajiyu a fe juya kirki ko ebe anyi nuno na wa zammul musiya la isa a da na magaje da su a sai kubo ya goyi da nuji na wa isa ba ta kulle minu ma bai ma ya hiku a magaye gaba la zango ya na gaji da cewa na wa laula an fila ya ka bi iradatil abdi wakti yarihi ku yi bane ya tunaji faruwa cikin wani bai ya tsaye wuji na da kana madul musina a basan da dudu na dudu zanaje kirkinin ga shi ina ajiye amfani nan ba su musu zulman sanan maje da su kuma a ga ga alama fani shiga da kiyar ga da zalunci wallahu ta'ala muna zaun anil abasi wa zulmi ce ce halike zulugwa ce ce malike zalunci luwa da shiga tawili ni tabbatarwa nan ce shiga a da aljanna ko da ya gata yi tabbatarwa nan a tangwaza wace ya kiyami illa mai shaida bil haƙƙi wa hun. ya lamu ne ga lokacin kirkinan a da aljanna ko salamun alaikum bi ma sabartum fa nema ba da, zane ji hakuri nan edu e, e zane mai ke ji ya buya su kuna edu a ne biga ajiban da amul mai mamaki da na mumini alkhairi gajiyu fẹ́ jìyàn mọ́ ti ráṣẹ́ ládàáyù ṣe rí mọ́gájú wọ́n láàkójú yake láṣẹ́ kí yake láṣẹ́ ládàáyù yẹnna ìbọn wọlé àwọn zanaga fi yẹ ìjọ ní wọ́n àdíyàn alìkìyà nìfẹ́ kó zanaga ko tí wí ìjọ ní ẹfọ́ alìkìyà ní ẹlẹ́gbàgbà ń jíwọ̀n ayọ́ zanaga jẹ́ àràmù ní àwọn àdí àràmù ti fọ́ alìkìyà ní kó zanaga yẹ wẹ́n rìbá náà wani na kifa likiya muke zanewa ga gan jan haji tabuwa nan ba ta kiji na dana waga zawu a ga wuga waga ya ci da a ga wajen bula a kawala ajiyar hawa nan waga ya wajen hannu a ga futaku ko waga gefi a ga wajen bulala waga kazaji waga kazaji kiji na dana ba ta zai ji jeri da na suku a to punishment ta la'ama kubu aga gangan za sai la kadara ji hujja wancan ah, a ga wasu ne yau sun ku kuranu fiti a ci ku hadisi fiti a ci ji kazan a ci maye zakiriki a ji a ke bi da ji ne ranar yana su kuka ba ni gadon wani kawun sun yi mu na mun da finge mun fe da wuza mun fe ji robbery mun ji shirka mun fe tayana mun ga wani so mun fe san ba ji gani ba boci fe pala ji zangani ba ji na mun fe wa fe logbo aji don wani na mun fe na su kuka ba wani kira su kuka abin jin wa zabo

waliye ko masalaci yau mana kimle ko masalacin yawar ka ma raki na wani sallar shimbo bai da lada duk wasu kuma ganin su ka ba wani gadon amma bayani jin yawon wale eh? Eh? kai zaga yi maji ba kadar ga tunu so kuka kaba ga waya da shakafa ba ta yi na ci abin sau ga annakin wada shakafa wada wadusa wa dunu shi kafa zo wa guda take wa guji ka zanga wale wa kijin wa mutu al'aqzu bila asbabi hmm. ko sai ta aka ba ga wayaje gi amma wa ga wajiyawa ba wai yunta da biyu hmm. eh, yes ko ma waya waje wa ga to energy biya wai ya wace dai wani waya jiya. waya jan wa mu waje mai ma ba kada ne gina su kudi ga a nan ya abu limai ya shawo ina san ko ya abu limai ya shawo zukur kuma ma ya ji na suku an fo an ba su ko ya zanga cin zage shi wa ba su ko yi ji ba ji shi wa ba su ko ma su kuma za wujin zukura na wai na san ya liman ya shawo kima bugun wanda ga su kudi ma a addu'a wannan wanda ya bagan na abu na miya zuwa jina zuriya shi na kurata yuni limita limutakina imanin dan wai ba tun bifon wujin a wannan sakungo ebogo kan ga waje suku ma da harka biya wani sako ma hajji wajen zube nan ga tulo a shawa lega ga al'aqlu bila asbabi ji ya ga gon ayi ma ji be kadar wuce kaga wa jiki an a lotun ya kuyo ta الرابع ينيتي ان الله تعالى ارسل أرسل تي تجاتي تنبي رسولا مبشرين ومنذرين تجيجي اي ذا بشاره ما غرغدي يا الله يكون للناس ألا هجتم بعد بي بيزا بيد وجا زمرت تاتين سيرتي بانا أكتي تنبي نما كون يأتيكم نزلون بعد ناجي غرغدي نبيا قالوا بلا اي وبي قد جاء انا نزل زنا zurza غرغدي نبي gargaji na dai fakka zabna ce ما manuzon wa kulna ma zan ma da fa'al kiyama be sai ci wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina iga zai ja tu zai ja tu zai bi fina ga gigan ba su ci be wuyaye ya tsatsu na matno sai ci ga bi ngbe ya wuya ma za a jabutun mulmursalina tu ci ne tu je ne keje ne ya no sai ci ga ibi tu min ajami ya fi kwanokin bayanin fai ma ya ce yan nakun ne hudan ba wumi ya biya ya daga ba wa biya daga bambo fa ta ba wa da zana ga mutu ba wumi na fa la ya dillu wa la kan wa yawo ma de shake ce ko fala ko ta so dai idan mutu ke idan mutu ba wai ci sauta ci tume wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wajtanibu at wai la'arin a kawo huda kala ya kawo mai budu la malakum min ilahin gairuhu wai la madina khahum shu'aiba kala ya kawo min ilahin gairuhu yau su tumbe mamman inni rasulullahi laikum jami'a ba ta yi tuci ba ta tuci daga ba yi ka ba da nasi amma annabin do tun ba jama'a yi kawo mutum ba za a yi bayanin ya bogo ya zo layi ma na jibe tuci mun laye gan shi ya gaskiya mun ga le gan shi ba ma yana aya ga yanzu ne zulu je na ga yazo lugwa nu lugwa ina mun ga bu ta to ya ci ma sai ne ga be daga koyan tuci jona ya bugo tuci ta tuci tumbe e bo na ma emi ayi la tun tucin wuce shi imani ma ya ji biya yi nan gala sai tun abiyo ila eh, haife shi wuce halin tuci ba wuce gani su kaba wani gadon wani ya bugo kila su kuce abicin wanza ban bai ga nalo wasu shi nan aga gauga ya kone ya lobi da nan dana ya kone babon nan iya ci ji wasu rauni ba galo ko ta wuce magya wuce madambo ban eliyo fiye duniya ilato kiyo ilato kolveti waya hmm? wuce to da wannan kolwe tun ta fe ngusho e ko ro machina e ko wuce smooth tun achi mutazu wunde amuro ba fitila ji dambo ato ato ko wuce pata fi ndo mali kaza ce to mine ko guba no dani no ko wanji tun wa da da wa da ko kiya wa da ko sa kwa amma kila shi da kuwa yau ga inga na to ajiwa amfani da gadon wannan kila ka kuna bayani addini ya ga so koi wannan so wannan annabi ga na annabi ga na wata lami kawo shi be shi wata lagan kadara da kun da kadara ji wuce yurisa la ma yan fo kai ne ga ajiwa amfani da ji wala tajiru la ta kullu anni fa'altu kaza wa kaza ga ga mi gaji kaza mu ji kaza Na kala kaza ga sai kaza ma walakin kul qadara Allah ma sha'a fa'al amma ba in ba ne imani ba kadara wuce kan ba wanda wa ba ga wano Wani ni ya san wa ba duwa ne dai wani manji ba kada ya su kwaka wani rawun ya ne eh no da wa go ba duwa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce ga ba mi addu'a mi agwa duwa idza sa'alta fas'al law ga bayan ba be sokoi annabi ya sokoi da imani ga waji da kada le gawai a to mafe ba duwa ربنا آتنا fi الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا wa qina azabannar ne mu fi ban nasu ba mulki ba sakwai rabi ya buli mulkan ne a hadin sakwai ya mulki na zanu ji hadin da shi zumun buwani a nabi adamu ba bai sakwai rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin a yunusa ba bai mu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin anabi dawo anabi yusufu ko rabbi kada ataitani minal mulki wa lamtani min tawil ahadisi fatira samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah ko tawaffani musliman church an rayu ni gomi musulmi wa alhikini bi sa mola olo pamba ngani bi zakirgiji a shawa alika totuci yayi mani ba kadara to mu sai baduwa e bugo yanzu ga gan wayan baduwa e bani wayan mani ba kadara yin ganna jikin nan duwa ya duwa ba to da mini al aql bila asbab to suma aduwa mai jito zai jaji hanjila yana amfani zai gadin yau na gai baduwa zai jaji hanjila nan wajen amfani وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات لخلافا للمعتزلة ولولا أن فيل abdi ya kawo bi iradati waqti yarihi sheikh ibn sayyid ma kuyi bane tuna waje lona waje a jiran da ibu wanda ya tsauna ma batalas hujjatuhu bi irsali rusul wa legan hujja ya da ga to bane a tutume na kile ci alle ba wa jiya wa da ba dona alkhamis ya wuce ce anna kullu fa'ilin yusinu an yaf'ala shay'a zandoro mini zandoro ne jiya na wa juna wa jiyan da cinan au ya turuka ko gulugwa da biduni ayyashi biduni ayyashi urin bi ikrahi ma fi fili ga kwaji bakajan fa huwa yakumu wa yaqulu ya zainaki me fedu wo yadkhulu wa yakhruju mai tiya mai gadan wa yusafiru wo zurajin ki mu yukimu me fi me da jin ne bi ma de ti kem ne di wa ma wa wa bauna wala shuru bi anna adan yukrihu ila ma fi le ga zanu ce jin bakajan ala zalika bal yufarriqu tafriqan waƙa'iyyan bai na ya fa'ala sha bik tiyarihi ya zaɗu da ya ta ya ya riƙe da takani ya tunna mitun da yadda ban wa bai an yi kura alayi mukuli gambe a ga zambe ci jin tilas ji ko a shawa ne ga yatin wani abin a ga wajen so ya shiga jiwon ijibaru wace je na wajen bada wahalu no hmm? a ga so ya shiga jiwon ɓaka wace je na wajen ɓaka no

amma adda yi limi ga wucin adegin adewa ga hanwaga kwace su e ga e ya ce shi ya ce kiwa ya amma ba ni ya e zawo ma wanda asibiti rufin cibiya wunji yangici wunji kaza wunji kaza gurguru ce ci gara ko ji ne ko amma ya zada kwa sun bai jiga mai ujin wa ta ato bayan juyi yayin da yawon shi da haji salbano na shi za shi hun kwaya wani layi dan gida wani ji foro bai jilbabu ya wani foro bai tungumi ya wani kungoyar tunai da daga na ji magana ne ya ce sun guwa bai ni lalage shi mawa da e gici bai hajji mace kan zaka zaki lauta hajji wani lauta na na gya ne ga ga yi ga ga kokon bi wani sako ma ka ni na a hmm. nga an ne ji ma ni kadara no e eh, bago e eh, layi ma ji ba kadara ya ji ground ya ki hmm. ina fi dali soko ba ngwa ma ji ba kadara mu lulu ya tiyan wa fi osun to dan soko ima ji ba kadara mu lulu gan church daily men da bago mi gali soko ba ma ima ji ba kadara mu lulu gan zoba gebe zoba ni soko daily men wuce sort of kadar yanzu su su da mu su ba zoba gebe su ishi ko inna rajula la ya'malu bi amali aljannati ghafiru tu yima aljanna hatta ma yakun bayna wa bayna ila zan ga ke zraimi fa tu ko alil kitabu yana kawo na shiga shi dango ne kadara da na ne ore shalatu yimna ce aga dawo an vice versa waka zalika a cikin farraka sharu bayanan ma tafi kana ki zan Allah shari'a bayanan wani kila tsakani ba bai kima falami akidul fa'ila bi ma fa'ala wa mukrahan tanan lutu amma ajuti la duci je wuce na su kwa wuce ba rabbana la tu'akhizna in sina aw akhtana ko hadisi na nabi ga rufi an batil khata wa nisa mastukrihu alayhi saqafa bi aluma yami yan biki cin shi ran bayanan ga jan tilasti jine hmm. fi alai fi ma ya ta'allaku bi haƙƙin lai ta yana gaji alaƙa bi haƙƙin yin sakwe nan sai insha Allah ta'ala ga kafin ya abun nan bane ga ci bici nan sai ci ya lada bane ga ci bici bane ga ji daidai nan sai ci ya lada bane ga ci bici nan sai ci fabi sai ci ji ya fi wuya kace ba biyan alqadar un complicate sauran su ku fabi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ki ga gaba na ba

gagayen wunji na ya uyayin wunji wasu buga ajiyayin su kwa abin joju kashi yi a disi nawa lawo ga zobage ga zobanye wasu ko bude zuba zobage yi ba ci kan na mazu bi accidental ya inna lalla la ya mai bi amali a jannati fi ma ya budulin nasi fila filo to gimi da ne na gimi na mu ya mai bi amali a fi ma ya nasi wa min aljannaci wadda ba shi yin hadisi wuce da wani inda ganci masu kun imaji da hadisi ne mun kan wa'adi farubatun guru ya make kan wa'adi kan wayan etun da da ya ya ba zalo cakun lusu ba ga kai zage je da wala wani yayi bana jo zo ba je so kwa kabu musu suna da tuba ji da kuma ji tuba su eh za ji adi da Allah ya saki min sa'atan wala ya sa dun ka kuna ruwa sun daga dabi umma dawaka shikenan Allah dai samu cika da imani jazakumullahu khairan subhanakal hmm. hmm. eh za a yi sayid na ya zada yi mu ce kaddara ga sayid na ci kogwa sayid na ci gan sai na ci kogwa yes na coci na kaga waye na coci ake ji kaddara ga mi go jike mi kogo Allahu ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu